Masu sauraro Assalamu alaikum Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai. Kuma tare da ni a yau cikin shirin wani matashin marubuci ne wanda muka tattauna yanayin rubutunsa da tsarawa da kuma shiryawa har a akai ga haɗa wasan. Sai kuma mai siyan labari a ɗaya ɓangaren har izuwa matakin shiryawa. To bismillah. to jama'a assalamu alaikum sunana nura bala adamu wanda mutane da dama suka fi sani na ko in ce suka fi kirana da nura zango sakamakon ni haifaffen zangon shanu ne ina cikin masana'artar fim amma kin san idan ka shigo abin tana da faɗi to ni da gaskiya inda na kama ina fagen rubuce-rubuce ne ina rubuta script na rubuta labari ainihin gundarin labari sannan kuma na kan tsara labari mm, idan ka ce mana gundarin labari ga mai sauraro zai ce me gundari me kuma ainihin eto eh idan na ce gundarin labari shine wanda ba a daddatsa shi zuwa yanda za a kowanne za mu ce wannan ga maganin da zai a in aka ce gundarin labari ma'ana labari ne gaba ɗayan shi kamar yadda za ka ɗauki takarda ka karanta ko yadda za ka ji ana karanta labari a gidan rediyo wannan shine ainihin gundarin labari shi ko tsara labari da aka ce akan daddatsa wani abu a ce gida ga wannan gidan da mai gidan da matan gidan za su fito kaza kaza ga maganganun da za su yi wannan shi kama da drama kenan kuma mai kama da drama mm. to idan aka kawo labari ko kuma sai ka fara rubuta gundari sai kuma ka yanyanka kenan ko eh to ni sau tari idan ka zo kana son zan rubuta labari ka kawo min labari akwai tambayoyin da zan maka mm. na daya zan iya tambaye ka cewa akwai kotu idan akwai kotu zan na san to abin da zan idan ka ce zan tambaye ka kuma akwai kasuwa akwai makaranta sannan akwai asibiti saboda na san duka wa'annan abubuwa ne wanda ni in dai zan rubuta labari nakan inganta labari na ta wa'annan abubuwa idan ka ce min akwai kotu zan tambaye ka akan me ake zuwa kotu idan na ji shari'ar da ake zuwa kotu nakan kokari in je kotu don in yi bincike game da irin wa'annan a shari'ar da kake magana a kai in kuma kasuwa ne zan iya je kasuwa in bincike in ana game da siye da siyarwa ne don yanzu misali yanzu idan ka kawo min fim ka ce zan rubuta maka akan siye da siyarwa na buhun masara kaga a karan kaina ba zan zauna in ce an siya buhun masara dubu biyar ba in na ce an siya buhun masara dubu biyar kamar na yi shirme. saboda duk yan kallo wanda ya kalli fim din a yanzu zai ce wannan fim din tsohon fim ne saboda ya san a yanzu ba dubu biyar din ake siyarwa ba kenan aikin ku ya ya gaji bincike eh, kamar yadda darakta yake ya ce sai ya yi tunani ya ce me ya dace a nan kai ma duk sai ka yi wannan tabbas mu ma da tunanin da bincike dole sai ma saboda yanzu haka akwai wani labari a gurina kusan na je kotu gurin su uku har yanzu dai ban samu abin da nake so ba ma ko wani dai barista da ya ma alkawarin cewa insha allahu abin shari'an da nake so zai zo daidai da wata shari'a da zai a Kaduna insha Allahu zan je kuma saboda in ƙara abin nan dina saboda ka san abin da zaka rubuta san abin da zan rubuta oh, to amma kamar yanda zaka ji an ce marketing hawa hawa ne mm. kenan kuma rubutun ku hawa hawa ne eh to hawa hawa ne mana saboda akwai wanda zaki ga shi rubutun shi ya abin nan ya ta'allara ma irin wasan barkwanci ne wasan barkwanci ko irin za ga kai inda kana da abin nan za ga ba sai ma ka je ka yi binciken akai ba za ka zauna irin dai wasa da dariya da ban dariya ka da sauransu za ka zauna ka ka rubuta ni ko sau tari na fi rubuta sentimental ne mm. film sosai film sosai wanda za a yi shi a birni haka da sauransu akwai kuma kasa wanda za ci bangaren ta'addanci akwai kuma bangaren soyayya akwai bangaren you know al'ada haka na wanne ne ya fi daukan hankalinka ito ni gaskiya a labari na fi rubuta labarin da zan nusa zuciyar masu kallo ma'ana shine in saka tausayi ni da ina so in gana sa idan an yi fim in dai ni na rubuta in ga akalla ko da wani wanda yake kallo ya zubar da hawaye saboda hmm. na kan sa tausayi yawa na kan sa tausayi kai ko da soyayya ne sai na saka tausayi sosai a cikin labarin kamar yadda kika magana akan daba daba da sauran sai na tuna sti a yanzu haka ba ko wani labari shi ma da nake rubuta ina ga kwanaki na dan nuna maki abin nan din wani Jamila Santsi hmm. saboda jamila santsi labari ne da ya shafi wata yarinya wadda ta gagari gidansu ko in ce ta gagari unguwan ma gaba ɗaya ta koma harkan daba kuma kowa ya sani cewa harkan daba ko da ake yin ta ba ma mata suke yi ba haka ta koma harkan daba to kuma gade shi dai abin nan din ta shiga cikin gari ta addabi mutanen gari a karken karke ma inda take zaune a su ashe ba ma iyayenta ba ne a karke suke bayyana mata cewa su ba su suka haife ta ba to sakamakon haka sai ta koma ta natsu kuma ta koma makaranta haka da sauransu ta dinga abin da ta yi a baya tana da na sani haka gani dai ka so jamila santsi saboda idan marubuci ya so dan eh, wasa ko kashe mutum ya yi kowane irin abu ya yi daga ƙarshe za a ce ya shiryu amma idan ya ƙi shi <laughs> yana fara za a ce an harbe shi ya mutu to hajiya abin da yasa na kawo wannan jamila sa da yake kin yi maganan daba a baya saboda har a yanzu amma mutum ya daba kuma a ce ya shiryu ya zo ya <laughs> sosai ko akwai su akwai wani maliman da na sani da dan daba ne amma daga baya ya zo ya shiryu kin ga kamar yadda kike maganan daban a yanzu haka ina bin yan daba ina koyo kirari ina koyo kirari sai na ju akwai wani zagi da aka da na je ma ana koya min da aka yi zagin sai naga zagin ta hau kaina ta hau kan babana na ce kai to wannan labarin ko zan ci gaba da rubuta shi kuwa to saboda ni a yaushe in ka kawo min labari nakan je in yi bincike akan abu mm. to yanzu an ce ana so za ta dinga kirari da su waɗanda suke binta a baya su dinga kirari to ni kuma na ɗaya dai ban taɓa daba ba a duk gidanmu ba ɗan daba to sai na ce to bari in bi ina ake da ɗan daba sana'a dole ka bincika to haka nan nake bi ina bincike mm. hajiya yanayin kuma ciniki wani fim ne ya fi kawo maka kuɗi idan ka rubuta eh to gaskiya zan iya ce fim wanda ya fi kawo maka kuɗi shine mutane sautari 'yan kasuwa ko in ce su wayanda suke samun rubuta sautari sun fi kawo maka fim din soyayya saboda mutane da yawa an raja a kan soyayya to amma yanzu dai alhamdulillah naga ana ta janye soyayya a hankali ni naga kamar an fi barkwanci kwanan nan kwanan nan an fi barkwanci saboda yanzu haka akwai alƙawarin fina-finai wanda zan rubu nike sa rai an min magana cewa wani darakta ya min magana cewa yana son akalla guda biyu duka kuma yana son ƙananan labari ne amma na barkwanci kun ka rubuta labari kun fi siyarwa da mutanen waje kamar in kana nan ko kana kano sai ka siyarwa da yan zaria ko jos me gaskiyan lamarin eto eh gaskiya in dai ka fito sana'a ne dole ka kulle idan ka kasancewa mai ka fito yi saboda ko ciniki ne bai haramta ba kai ciniki tsakaninka da mahaifinka so sau tari ni dai kusan na dan buga kamfanoni da dama akwai wani fim da na fara rubutawa ko in ce yana dai daga cikin farko farko na wani kamfani ne a Kano Umma Hani to irin wa'annan zaka ga abin da za a baka sai ga na gida shi ci ganin cewa yana tare da kai kai ba za ka iya tsayawa ka saki jiki ku ciniki da shi ba har in ka saki jiki ku kai ciniki da shi sai ya ga kamar kayi mai rashin mutunci sai ya ga cewa gara ma ya ɗauko ɗan wajen dan wajen zai fi mai abin da yake so to sau tari mun fi abin nan din da kafi dai abin nan din a waje saboda lokacin da na abin nan akwai wani fim mai suna isan na rikadawa hmm. kusan an dai rubuta labarin kusan tsarawa ni na yi shine kamfanin ku kenan ko eh to na yi aikin san shi marubuci kamar kwallo ne a cikin filin kwallo bayan da za a aje kwallo a ce wai dole mutum ɗaya zai ta buga kwallon har a tashi hmm. dole akwai inda za a buga ta wannan ya taba wannan ya taba shi marubuci kana wannan kamfanin zaka ji wancan ma sun neme ka ana so kai aiki da farko dai akwai jari film production wanda ta ce na fara yi a zaria sannan akwai wannan baya jidda film production shi ma kafin ya koma daga baya jidda dai akwai wani abu da ya koma mm. shi ma na yi masu sannan sai na koma wani kamfani a kano ana ce mai ko damanta sunan kamfanin mm. sai na sun biya ka ai ba matsala ka manta <laughs> wato sai na dawo wuri ka dawo film production da shi ma da take da take Kaduna mm. muna tare da su kuma sai na ƙara dawowa nan Zaria ko da ke da dai na dawa zariyan ina dai ma kamfanin aiki na amma ni ba dan kamfanin ba ne ita ce labza to muna tare da labza amma kuma a yanzu haka sau tari wannan kamfanin na kano afnur mafi yawanci idan za su fita aiki sukan neme ni saboda sau tari idan an rubuta labari shi mai kamfanin yakan kawo min ya ce in duba da ko wasu fina-finai da muka dawo kwanan nan ko in ce kwanakin baya da dan daɗewa yawwa to Allah ya taimaka akwai wani sako Eh, akwai sakonni da dama ja wani dai sakonnin da zan yi shine zan dan ja hankali ga su wa'inda muke ciki tare da su wannan masana'anta ta shirya fina-fina hausa da wa'inda suke waje suke kallon mu mu sani cewa ni a iya a yanda na ɗauki abin kamar duniya ne a cikin wannan a cikin wannan duniya mm. saboda akwai mutanen ɓoye irin mu irin su ogana mai jalungu mm. dukan mu mutanen ɓoye ne to akwai kuma bayyanannu wa'inda su kyamara ta riga ta nuna su to mu sani cewa idan muka shigo wannan duniyan ba fa abin da zai zo ya raɓe mu ya kusa da mu irin shaidan hmm. ma'ana idan kai namiji ne in ana jin muryanka ko kuma kai abin nan ne ana ganin ka an bayyana fuskarka a duniya duniya ta gani za ga mafi yawanci wanda za su fi son ka in kai namiji na ga mata ne eh. haka kai ma nami haka ke ma mace dan kana wayan gaya mata ka ka ga ana son ka ta dau wani abu a zuciyarta to aya hakan da sana'a na ta gani kuma ta ce tana so hmm. to dole ta yi hakuri to kawai dai kiran da zan yi shine mu sani cewa wannan sana'a muke yi akwai masu zuwa don su bata sana'a kuma wasu sun san su wasu ban san su ba amma dai masu sauraro su kuma ko masu jin mu ko masu ganin mu na Allah idan suka tashi za su abin nan su dinga tsama wanda yi abin ne ba su dinga jan isina kuɗin gora ba samari sun ga yan mata amma kuma ba kuɗin aure samari samari samari yan mata yan mata yan mata dan Allah akwai yaudarar juna gatsar jan baki muka sanya ado tsafsai gurin mata yan samari sun ga yan mata sun kyasa ba kudin aure gatsar jan baki muka sanya ado tsafsai gurin mata yan samari kasa ba kuɗin aure gasar jan baki muka sanya a dutsen sai kuɗin mata yan samari sun ga yan mata sun kyasa ba kuɗin aure na juyo gun ku yan mata samari ba kuɗin aure ku dau hakuri da cancanta yan mata na bidar aure shine mafita ga yan mata samari ba kuɗin aure samari ba kuɗin aure ku dau hakuri da cancanta yan mata na bidar aure shine mafita ga yan mata To madalla har ila yau a cikin shirin na tare ne da Umar Mai Jalingo da ke MJ Production wanda haƙƙinsa ne ya sai labari in ya mai sannan ya ajiye kuɗi a shirya fim ɗin labarin. To ka ji hiran da muka yi da da Nura Zango shi mai rubuta labari ne dama kai kuma a matsayinka na mai <clears throat> shirya labari producer kenan ya ake kake samun labaranka. To alhamdulillah ah, zan iya tuna shekaru kamar goma sha ɗaya ko sha biyu da suka wuce na san duk idan zan yi fim na kan ji tatsiniyar labarin ne a kaina sai in nema marubuta irin malam nura sai in gaya musu cewa ga yadda labari na yake gashi gashi gashi gashi shi kuma sai je ya buɗa ya samar da ainihin labarin abinda ake so yawa abinda ake so eh to ni gaskiya haka nake yi tun da na fara shirya fina-finai na wani kaina har zuwa yau kenan kai ba a rubuta labari a kawo maka ka siya eh to <laughs> ana kawowa gaskiya amma dai mafi akasari sai dai in siyan ma wasu ko kuma in ba wasu amma ni dai na wani kamfani na gaskiya ba a taba kawo min a kirkiran shi ba sai dai in ba da shi kuma tunda sana'an shi ne canya ainihin ma ana kiran shi a turance screenplay ko kuma a hausance a ce tsarawa shi kuma sai ya tsatsara min na bashi shi a takaice ba zan taɓa manta ba kwanaki mun hira da kai kake ce mun ai akwai um, wata marubuciya a kano matan aure ne ma take rubuta maka labari kenan sai ka bata labarin to um, akwai wata mata a kaduna tabbas wacce ta taba biyowa ta hannun mijinta ya same ni yaman magana farko kuma daina ta wasa da al'amarin har ɗanta ma ya kira ni so daga karke na ce a bani labarin da na karɓa sai na ga aidiyar ta yi min kyau ta yi man daidai na yi ta faɗa abin da za a bata bata faɗa ba so a ƙarshe dai na samu wani ɗan abu mai ɗan nauyi na bata na karɓi labarin mm. a ƙarshe ni sai ni kyauta da labarin ya zuwa wani ɗan uwana producer kuma ikon Allah da aka yi fim ɗin ya ƙayatar. Ila ma hasika da ka yi da na sanin baka bada ba. <laughs> ba zan yi da na sani ba ajiya saboda ina da aidiyoyin labarai da yawa zaki samu mu producers daga lokacin da kai wancan fim din kafin ya fita wani ya zo maka kila ma kana da wani aje duk da dai ni gaskiya ban taba ida labari ba sai dai idan har zan yi kawai a rubuta mm, to ya labarin doya da manja shi ma tsara maka aka ko kai ne kai tunanin labarin ya dace bari kai to ba zan mance ba doya da manja kafin mu yi shi akwai labarin da na samar na kawo ma daraktan don ya gani ya ban shawara sai ya ce wannan labarin gaskiya bai masa ba yana bani shawara ai ya san ni ni na saba kirkiro labari ne da kaina na bada a rubuta a yi me yasa ba zan yi haka ba sai na ce to an haka ne akwai wani fim da na da yake kaina yanzu kaji kaji kaji kaji tsakanin yarbawa ne da hausawa kuma gashi gashi lokacin ba ma sunan ba mai mishi suna ba da ya gama ji sai ce a wannan ta yi da da muka kira marubuci ka ce ya sa lokaci da zai zo ya zauna ya yi kuma ya zo ya sa lokaci kuma ya zauna ya rubuta shi har muka zo muka yi fim din yanzu duk da cewa dai ba a gama karisa shi ba za a karisa shi ba da wani jimawa ba insha Allah. Mm, akwai lokacin da kuke yin fim din na je inda ake yi daga baya sai na ji labarin an ce ai ba a gama ba amma kowa ya watse sai aka ce ai carry over zai biyu ka me carry over yake nufi idan aka ce haka a lokacin shirya fim to eh, carry over yana nufin wani abu ne a makaranta wanda idan ka samu baka ci jarabawa ba sai ka faɗi shi ne kari oba mu kuma a masana'antar shirya fina-finai muna kiran kari oba kamar kana cikin yin fim din sai wani aka siya dan faru baka kare shi ba wani za ki ga rabi ne wani kwata ne wani kuma ya fi rabi so ni dai a wannan duk dudu bai fi fitowa biyar ba ko hudu ma wanda ba a dauka ba kawai so shine ba mu karshe ba kuma mun tashi ne sakamakon abin da daraktan yake so a samar a cikin fim din a lokacin ba za mu iya samar da shi ba yana neman gida ne kamar na gwamna ko kuma na a ce wani babban mutum like minister ko kuma ana neman motar da gwamna zai iya shiga so kuma aka rasa wannan motocin a daidai lokacin ba za mu iya zuwa mu samo su ba mu hayan su mu samar dai a matsayina na producer ba zan iya samun ingancin wannan fitowan ba kuma aikin ka ne samar da su aiki na ne shine producer din producing din kenan so ni ne ya kamata in samar so na gaba zan iya ba kuma aka na tabbatar da cewa dai sai dai an daga don a samu wani lokaci don in samar da wa'annan abubuwan da shine dalilin dagawa kawai kuma da gaske ne an ce kuɗin da ka kashe idan ka yi budget kenan ka shirya cewa a fim ɗin doya da manja zaka kashe miliyan ɗaya idan aka samu kari ba sai ka sake maimaita wannan miliyan ɗaya haka ne? ba gaskiya ba ne haka shi fim tabbas in aka tashi ba a gama ba to dole sai ka samu additional money sai ka samu ƙarin kuɗi a kan abin da ka yi niyyar kashewa yau amma ba zai yi a ce ya zama daidai da wanda ka yi da yawa a baya kuma wannan da bai da yawa kuma ya zama daidai da shi ba jaruminka zai iya yiwa ka gama biyan shi kuɗaɗen shi baki ɗaya mhm. so kuma ya tafi tsoron da zai dawo yana buƙatar ka dan bashi ko da na mai da kuma dan ƙarin abin da ya baro gida shine bambancin da masauki eh, yawa bisa abinci da za a ci abinci da komai wannan duk ya sake hawan ka daban so amma na yi imani wancan karan mun yi kwana takwas ko tara da muna yi mhm. to yanzu wannan za mu gama shi a kwana biyu ko mhm. kwana ɗaya da yini ɗaya to yanzu kamfanin ka dai har yanzu bai yi series ba lafiya to series fim ne mai fitowa da yawa kuma gaskiya producer da duk ya je kama yi gaban shi gadi ba tare da wani ya sa shi ba ni ina tunanin cewa bai yi tunani ba series wani film ne wanda kamfanin za su kira ka ce suna bukata kai kuma sai ka je yi musu ba su kira ka sun ce suna bukata ba ka je kayi ai yi riga malam masallaci ana wata nana saboda haka a shirye nake duk wanda suka ci duk da ko yanzu ina contactin da wasu wanda suka suka tuntube ni suka ga cewa ina fina-finai qualities wanda suke da kyau suka yarda da kwalitin shi suka yarda da ingancin shi so sun gaya mun cewar zan yi musu sirix amma ba su riga sun shirya ba idan suka shirya za su tuntube ni so a shirya nake duk lokacin da suka yi magana suka ce in yi musu in yi amma haka kurin zara kuɗi in yi sirix gaskiya ba zan iya ba To madalla da fatan ku ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri na dandalin fasahar fina-finai kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ki muku fatan alheri.